rundunar 'yan sandan jihar borno ta tabbatar da mutuwar wasu mutane biyu da kuma bacewar wasu da dama sakamakon tamfana da wasu da ake zata 'yan kungiyar boko haram ne suka yi wa tawagar mutanen da suka tashi daga garin maiduguri tare da harakiyar jami'an tsaro zuwa garin dambuwa inda aka ce waɗannan mahara sun buɗe wuta akan wannan tawagar kwamishinan 'yan sandan jihar borno mr damiel chuku ya shaida manema labarai a daren jiya talata cewa waɗannan mahara sun buɗe wuta akan waɗannan tawagar motocin ne wanda ya haɗa da fasinjoji da ma jami'an 'yan sandan su cikin wata wata bus da ake kira borno express wanda ya ce an ta wasu jami'an 'yan sandan guda shida yayin da guda hamsin da bakwai suka samu tsira dukkaninsu da ransu kwamishinan 'yan sandan ya ce dukkanin waɗannan 'yan sanda ne sun dawo suna nan a gari kuma za su ci gaba da wannan tafiyar kwamishinan 'yan sandan ya ce wannan harin ya auku ne a wani ƙauye da ake cewa dalwa wanda bai wuce tazaran kilomita talatin ba daga babban birnin maiduguri tun a watan fabrairun 2016 daidai babban hafsan sojan ƙasar najeriya lieutenant janar tukur buratai ya sake buɗe wannan hanyar inda rundunar sojan kasar sukan baiwa mabiya wannan hanyar rakiya da ya tashi daga garin maiduguri zuwa dambuwa inda daga nan kuma mabiya wannan hanyar za su ci gaba da kama inda suke so sai dai su da dama sukan sha ba da daɗi ba a hannun irin waɗannan mahara wanda aka yi kyasin cewa fiye da su goma kenan ana kai hari kan wannan hanyar wani lokacin ma har akan kwace kayayyakin abinci a kuma shiga da su daji yayin da wani lokacin akan yi zargin cewa waɗannan mahara kan sace wasu fasinjojin eyewitness accounts also uh, revealed to us that the insurgents were firing anti-aircraft machine guns on the 80-seater bus conveying uh, the mobile policemen. ya ce shaidun ganin da idanu sun shaida min cewa waɗannan mahara suna buɗe wuta kan waɗannan kwamba da banyan bindigogin nan da ke kakkaɗo jiragen sama kan wannan doguwar mota da ke da kujeru 80 kuma ke dauke da jami'an 'yan sandan kwantar da tozorman mu wanda suke kan hanyar su na zuwa karamar hukumar askira uba don ci gaba da samar da tsaro a wannan yanki. Six of them were shot, but as I speak with you, now they are, they are, they are, they are, they are still stable. They are responding to treatment at University of Nigeria, University of uh, Medjugorje Teaching Hospital. The rest of 57 of them escaped without a scratch and with all their weapons intact. Even the injured ones carry their weapons. ya ce a wannan yanayin da an harbi guda shida daga cikinsu amma kamar yadda nake magana da ku a yanzu suna nan suna murmurewa inda kuma ake masu jinya a asibitin koyarwa na jami'ar maiduguri ya ce guda hamsin da bakwai ɗin kuwa sun tsira daga wannan hari dan babu ko kurjini da ɗayansu ya samu kuma dukkaninsu suna tattare da makamansu babu makami ko guda ɗaya da ya ɓace nasu kai har ma waɗanda suka samu raunukan su ma bindigoginsu suna hannunsu kwamishinan ya ce direban da ke jan wannan motar ya gudu ya bar wannan motar don gudun tsira da ransa sai dai waɗannan mahara sun yi ƙoƙarin tafiya da motar amma ba samu nasarar hakan ba wadda daga bisani suka dinga buɗe wuta a kan motar kuma jefar da ita a bakin hanya kamar yadda nake samun bayanai So far, we have recorded no deaths from that mobile police unit. We've been hearing lots of uh, stories and all that. ya ce a halin yanzu dai ba mutum ɗaya da ya mutu daga cikin tawagar 'yan sandan kwantar da tarzoman mu amma na rahotanni daban-daban wannan dai shine gaskiyar lamarin uh, the uh, sergeant also serving with the SIB who was, who was uh, escorting on the front of the lorry was killed Sergeant Bala Tise. One Mustafa Modu, driver of a Borno State government truck, conveying uh, uh, relief materials, drugs in particular, containing drugs to IDPs The was killed. Kwamishinan ya ce sai dai akwai wani jami'in 'yan sanda da ake kira Sajan Bala an kashe shi wanda kuma na rakiyar wata babbar mota ne da ke dauke da kayan magani da kayayyakin abinci da za kai wa 'yan gudun hijira da kuma shi kansa direbar motar da ake kira Mustapha Modu shi ma sun kashe shi. Comprising personnel, relations, friends and well-wishers of the deceased. Uh, who are still missing in action. Kwamishinan ya ce akwai wata kuma motar gawa na wata jami'ar 'yan sandansu da Allah ya mata rasuwa wanda ake kokarin tafiya da gawarta lokacin da aka yi wannan harin sai dai motar da ke dauke da gawan ta wuce amma waɗanda ke bayan wannan abin ya nutsa da su musamman ma yan wada abokan arziki na wannan jami'ar namu wanda da daman su yanzu haka sun ɓace, amma yanzu hakan sun fara dawowa ɗaya bayan ɗaya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya